haka yake a tarihi an gaya mana sai Allah ce a shi manzon da ya zo ya zo ne da ƙur'anin gaya lam yakunil ladina kafaru lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina ya manzon yake rasulun min Allah yatlu suhuban mudahhara ya isa sai Allah ce lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kafirai da mushrikai lam yakun munfakkiya kenan ba su zama za'ilina amma hum alaihi ba su gushe kan abin da suke kan shi ba hatta ta ce hum bayyana sai da hujja ta me hujja rasulun manzo ne ya zo min Allah daga wurin Allah annabi Muhammad me aikin sa ya tulu suhufan yana karanta takardu mu haratan tsarkaka suhufa takardu mudahharatan tsarkaka to waya takardun suke wa duri wa duri wa kitabin masudur dutsin duri da Allah ya magana da Annabi Musa yana daga cikin ayoyi wa kitabin da littafi masudurin rubutacce in aka ce sadara ya rubuta yasduru yana rubutawa daga nan aka samu nun wal qalami wa ma yas’uruna. nan ba hauce ma yake cewa sai dara daya ko ba zai samu sadara ba to sai Allah ya gaya mana wa turi wa kitabin masdur firakin kajifa a cikin takarda ne ne waraka don Allah waraka takarda fa sai Allah ce to shi littafin ya zo ne firakin a cikin takarda ya abin yake manshurin a ɗaiɗaice ya ke kira manshur abinda da za a buɗe wannan feji a wuce a buɗe wannan a buɗe wannan shine manshur a buɗe wannan a ƙara buɗe wannan a buɗe wannan shi ake kira manshur to da yake karantawa karantawa sun yi challenging dinta da ita da rubuta da koko ba su yi ba ai a can mun karanta wa ma kunta tatulu to shi tatulu ne sun yi shakka shi ko ba su yi ba karantawana Allah ya gaya mana wa minhum man yastami ilayka hatta idza ja'uka wa minhum man yastami ilayka ilayka saman wa kafin don ka ji dadin tafiya mana kakka koma itali wa minhum wa minhum man yastami ilayka hatta idza ja'uka yujadilunaka يقول الذين كفروا إن هذا إلا asihrun أساطير الأولين in haza illa qur'ani Allah ce wa minhum daga cikin su man yastami'u ilayka akwai mai sauraron karatu zuwa gare ka hatta idza ja'uka yujadilunaka har lokacin da suka zo suna maka jayayya ya kulun da zina kafaru sai kafaru suke cewa in sun ji karatun ƙur'anin sai su ce in haza illa a sa'irul awali. na wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne shin dalilin annabi na karanta ƙur'ani sun ce tatsuniyoyin mutanen farko ne ya nuna annabi bai karantawa kenan yana karantawa karatun suka gani har suka ce a sadirul awwalina tatsuniyoyin mutane farko ne to sai maganar rubuta shi tunda tatulumin qablihi min kitabin walami tahubbuhu to shi ma rubutun da suka ga annabi na rubutawa mi suka ce mashi wa qalu asadiru lawwali na katatabaha wa qalu asadiru lawwali na katatabaha aka a asadirul awalina ta tsuniyoyin mutanen farko ne shi annabin ta baha yake rubuta su kace zamanin annabi ba rubuta qur'ani ba shi da kai shi ke rubutawa har arna suka gani suka ce a sadiru da awwalina ta tsuniyoyin mutanen farko ne ikita ta baha yake rubuta su karamin sani fahiyya tumla alaihi bukuratan wa asila shine ake mashi shifta sahiya da maraice mina ne shifta ka san imla'i ai kai mai makaranta shine ne tumla'i imla'i shine a waɗi ma ka rubuta shine imla'i saboda haka jibril ya faɗi ne shi kuma annabi ya rubuta sai ka a ah, ai tattaro shi aka riƙa yi a je wannan daji a tattaro ayoyi kaza a je wannan sama ce ƙarya kuke ni na tattara abu na inna alaina jama'ahu inna alaina jama'ahu wa qur'ana ce ni na tattara kayana magana ka ce wani ya tattara to labarin gizo ne da koki wane ya ji gaba ne kuma mutanen nan ba nan suka tsaya wajen aibata manzon Allah ba na farko wannan abun ka san ba karamin hadari bane ka kan liman zonka wanda Allah ya tado ya aiko ka ce mashi wai bai iya karatu bai iya rubutu ba saboda haka in ka ce wa annabi bai iya rubutu ba kuma kai ka yadda ka iya kana so ka gaya mana ka yi manzon Allah abin da kake fahimtar da jama'a cewa kai ka ɗara manzon Allah ta wata fuska ta ilimi tunda kai ka iya rubutu amma ka ce shi bai iya ba jita-jita tushen karya ita jita-jita ita za ta hana ka binciko ma abu kwata-kwata saboda yanayin rudun da aka yi da surutun da aka yi da kambama abu da girmama shi da haka ba ma sai ka tsaya wani bincike ba da haka ita bayan wannan jita-jita da aka yada ta ta yi kaurin suna ta komi aka murda wa makunta ta zulumin kabli shi ke da kawai ba wani ka bincika ba kawai eh, saboda ai manya waɗanda suka hika ɗaukaka da komi sun yi ka sun yi bayani duniya ta faɗi ga ya rubuta ga ya jami'a da haka shi kenan kawai ba ka kuma jita-jita mace, tushen ƙarya kuma duniya na iya wasu ilimi ƙwarai kuwa ai duk ilimin da ka sani ilimi da ka sani kullum gaba yake ɗan uwa amma su mutane a bangaren addini ne ba su yadda da haka nan ba amma a bangaren rayuwa su sani to na farko ko da ka ga mun kawo tattafan nan mun aje su ma akwai yake su ɗebowa aka yi hannu guda suna nan cikin mota hannu ɗaya ne na ce abdullahi ɗan damko haka in kaga motar nan ta yi haka ƙasa ƙasa ta danne ta yi ƙasar nan duk kayan aiki ne saboda ko bisa kwana ka tare ne ka ce mu kabara zan ce to bismillah ci gaba kan kwana ba kakai bari in yi da kwana da na yi haka ta tsaye ne ka ce mu kabara zan ce to mu zanna kawai ci gaba da abin da ka zo yi duniya kenan kawai to ba nan suka tsaya wajen aibata wanda aka ba ƙurani ba shine annabi muhammad na farko ka je ka duba hayatun islam muna nan tare da ita dalilin zuwa da littattafan saboda kar a faɗi wani abu ka ce babu sai mu buɗe a nuna maka a hayatun islam littafi ne aka ce shi mine ne aikin shi hayatul islam fi ma'rifati sifatillahi azza wa jalla wasifati sifati rasulillahi al'azam aka ce shi wannan littafi hayatul islam yana so ya bayyana siffofi ne na Allah da siffofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fa a ƙur'ani ba a littattafan da suka ce su ne na addini ɗaya daga cikin siffofin annabi wanda suka faɗi a bakinsu a cikin littafin hayatul islam ba a ƙur'ani ba suka ce azimar ra'asi suka ce mai babban kai ai da an ce ma sun ce bai iya rubutu ba kana mamaki to bibi hayatul islam ce suka azimar ra'asi na ɗaya kenan suka ce eh mai babban kai sai aljabin mai babban goshi sai al'ainani mai kwalakwalan idanu sai alfammi mai babban baki sai suka ce aridu sadari mai faɗin kirji wa a cikin hayatul islam kuma yanzu kana ce ma uban shi mai katon kai sai an shi yasa duk wani littafi da ba alkur'ani ba mu da alaka da shi nono ko na gora hanya ko ta saboda mun ƙur'ani abin da yasa muka riƙe shi hannu biyu hayyar ya kare ba mu taba gani ya aibata annabi ba sai dai ya yaba shi amma su kuma wadancan littattafan a baki za su ce ma son annabi ne amma in ka karanta sai kaga kuma ba haka bane bayan wannan sai suka ce to shi annabin nan da Allah ya gaya mana irin mu'ujizar shi da darajar shi sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ba mu labarin asali alam ya ji duka yatiman fa'awa alam ya ji duka yatiman fa'awa wa wajadaka wa wajadaka ba fahadi wa wajadaka wa wajadaka ilan ka kaji qur'ani mana Allah mai girma da ɗaukaka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ballan fahada wa wajadaka shin Allah bai same ka ailan kana talaka ba fa agana ya wadata ka saboda haka annabi Muhammad mawadaci ne fa agana fa mawadaci mine ne da aka ce ailan talaka gashi Allah ce wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha sha'a kuma saboda wadatar shi ma in an taru sahabbai cikin gidan shi suke shiga su ci abinci ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ila Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku bai masu imani la tadkhulu buyutan nabi ba fa gida ɗaya bane gidan annabi. ba baitan nabi ba buyutan nabi gidajen annabi saboda haka ba kai ne da ka zo ka sa kofar ɗakin mace guda yana kallon guda ba wannan na fata tun tunkiyar wance ta mutu wannan na fata manjan wani ta zube a kowace da gidanta a fanta ma yadda ake so ai da ka hada ɗakuna suka kalli juna in ka auri budurwa har ta tsuha ba ka sani kai auren kwata ka zama ka sani kai yanda kowa ya jirgin ta jita kai ma ya haka jita ta ba za baka ta sake domin me zaka ba ba a yi shalle ba ba a yi bugo ba ba a yi wasan ɓoye ba ba a yi komi ba sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi al buyut jam'u baitin jam'i ne na gidaje saboda haka shi kuma jam'i a larabci sai ya wuce biyu ma yake zama jam'i daga uku yake tashi ya sama la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan annabi gidajen annabi illa an yi sai in an maku izini ila amin zuwa ga abinci shi ma gaira nazirina ba kuna jiran ina hu lokacin da shi ba ina lokaci an ce alam ya'ani lillazina amanu shi lokaci bai yi ba an taka shi a qulubuhum li dhikrillahi wa ma hudin na abincin ne kalihu ne ga kiran da gare shi shi abincin dalili ne mai gurin abincin ina shi ne kalmai da haka ashe Allah na nuna mana mi annabi muhammad mawadaci ne har masu habai cikin gidan ake shiga a ci abinci amma idan ka duba sahihul bukhari ka duba muslim ka duba nasa'i ka duba riyadu salihina mi suka ce su kuma akan wannan wa an ta radiyallahu anha qalat tufi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa dir'uhu marhunatun marhunatun inda yahudiyya sai aka ce wannan hadisi na cikin buhari da muslim da riyadu salihina sai suka ce annabi muhammad tufiya an anshi rayuwar shi ya rasu aka ce wa dir'uhu mayahin shi wanda yake lullubewa marhunatun inda yahudiyin ya bada shi jingina wurin wani ba yahudi don ya samu abin da zai ci kadiba duk yawan haɓe kuma da za a ce masu na abubakar mai kuɗi ne sai a ce sai na usman mai kaza ne amma wai cikin musulmi ma wai ba samu wanda jingini bargon ba kadiba bukhari kadiba muslim kadiba nasa'i ka duba riyadu salihin Gita-gita gita tushen ƙarya in bai sani bai zo ga littattafan muna tare da su kuma sai aka ce mi ya an so wai da ya bada jingine ga abin da ya an so na sun faɗi suka ce fi salasina sa'an min sha'iri ya an so sa'i kama a ce ɗan kwati talatin na sha'ir sai suka ce muttafaqun alaihi duk malaman hadisi sun yarda da wannan hadisi shine ma'anar muttafaqun alaihi a wurin malaman hadisi in aka ce hadisi muttafaqun alaihi kamar kai ne a ja aya kenan kawai magana ta kare domin adalci shine a lokacin da zaka ja hadisi ka kawo mutum hujja ya zama hadisi ingantacce ne ga duk masu hadisi in ka kawo da ifi to ka tauye mai haƙe shi saboda yana da wani abu da ya imani da shi duk da Abu ba haka bane amma ba shi a fahimta shi akwai ingantacce akwai wanda ba ingantacce ba a wuri shi to kawo ingantaccen eh muttafaqun alaihi kowa ya yarda kuma da ya bada jingina lura jingina ya bada ya an ko to sai aka ce ya rasu bai ba ko naira ba saboda haka shi kan shi abun ya ƙare a lokacin da ya rasu karanta hadisi gaba Eh, a ah, ban da arama ban da arama wa ana amru bin al-harisi akhi juwairata sai aka ce bintul harisi ummul mu'minin radiyallahu anhuma qalat ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda mautihi dinaran wala dirhaman sai suka ce sadda manzon Allah wai ya rasu bai bar dinare ɗaya ba bai bar ko dirhami ɗaya ba bayan ta maya shi na jingina to bai bar ko dinari ɗaya ba balle an so abu shi ma wannan diba bukhari diba muslim yana nan kuma cikin riyadu salihin kai saurari wannan kaji wa an aisha ta radiyallahu anha qalat ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه yana riyadu salihina yana bukhari yana muslim cewa mutanen gidan manzo Allah tun da suke duniya ba su taɓa ƙoshi na wuni biyu a jere ba gashi a rubuce saboda haka ba gaskiya bane waɗannan littattafai wannan ana gaya ma musulmai ne wai su lalace komi ya koma hannun arna dalilin wannan ne aka kawo wannan hadisin ake son wai kowa ya aiki da shi cewa la bai a fatar ga bufi duniya cewa kakku yadda ku riƙi kaddara ko kwara ɗaya fatar ga bufi duniya kun kwaɗaitu da duniya ya zama wai kana da wata kadara ko wata akuya ko rahago ko wani keji ko wani abu wai ta ku riƙe wani abu saboda wani kaje lahira ka ajiye ka <laughs> wai la tattakhidhu a fa tarkabu fi dunya wala baka isa ba sai na yi dekuna sai na yi gidaje da sai na yi da Allah eh, ga haka yake zojin qur'ani ce dama akwai su ƙari muke su. la tattakhidhu bai'a yace mi fatar gabu fi duniya wai kakkuri ikadara sai ku kadaitu da duniya to anan kamar yadda muka ce kuma ƙur'ani ya goyi bayan abin da muke cewa duk duniya ba wani littafi ƙwara ɗaya wanda Allah ya ba da umarni a ibada da shi a yanzu zamanin nan na annabi Muhammad sai alƙur'ani ayoyi sun goyi bayan haka kai ma a nan bari in gaya maka malamanka da suke karanta maka littattafai wato shan kokko suke ma littattafan ka san me shan kokko yaɗowa ake sama ba su dumawa ƙasa amma yau mu za mu duma ƙasa ɗauko mana ko guda ɗaya ba ɗauko man usulun fiƙi, eh usulul shi shi usulun hadis ba usulun fiƙi ba usulun hadis za ka ɗauko usulun hadis usulun hadis ɗin ne na farko shine asalin hadisi ɗungurum nan ne aka tattauna har ya zamto ga bukhari ga muslim ga muwaɗa wannan shine usulul hadisi asalin tushen hadisi ka san kalmar usul daga asali ina fata an fahimta hmm. <laughs> na farko روى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وهذا الحديث أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقال أبو سعيد الخدري جهلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتاب فأبى وفي رواية وقال أبو سعيد الخدري استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا وروى عن أبي هريرة أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال ما هذا الذي تكتبون قلنا أحاديث نسمعها منك قال كتاب غير كتاب الله أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتاب مع كتاب الله تعالى kai ko jan ba ka iya yi ja shi da gudu mana wala kada yassarna alqur'ana qur'ani Allah ya sauƙaƙe saboda haka wannan ma wuya muka sha abinda wannan hadisi yake gaya maka aka ce an ce jita-jita tushen ƙarya an shi ƙur'ani kawai jira ka an ce wa ƙalan lahu la ta tafi zana ƙara jamin kowa ya ji wa ƙalan lahu wa ƙalan lahu la ta tafi ilahan isra'i ƙara ɗaya dama su bi ne wa ƙalar lahu inni ma'akum wa ƙalar lahu inni ma'akum la in salata wa zakata ya isa ji wa ƙalar lahu ba biye biye kawai ta aka yi Allah ya ce amma in za a jama hadisi dole sai an biyo ta wurin Abu Hurairah an biyo wurin sa'idin bin an biyo wurin Wane, an biyo wurin Wane? sannan da kyar a samu sai an waɗo mutum biyar ga na shidda a ce shi ya jiyo jita-jita tushen karya. cewa aka yi annabi ya ce la taktubu ne kaga yanzu wannan hadisi in kana jin ƙarfin kafa saurari ka ji hadisin nan cewa aka yi annabi ya ce la taktubu anni kakku rubuta min komi duniya wa man kataba anni gairar Kur'ani duk wanda ya rubuta min wani abu ba qur'ani ba yace fal yamhu ya shahi wannan abu to na ɗaya na farko shi wanda ya rubuta wannan hadisin sai da ya kahurto kowa sai ya biyo ta wurin kai ne ya kahurta kanshi saboda shi ya rubuta wannan alaikau kamar mutum ne da bindiga ya halbe kowa sai ya haka ga goshi ne ya halbe kanshi to haka ya shi wannan mai hadisin saboda ya ce duk wanda ya rubuta wani abu a Qur'ani bai shashi kuma shi ga ya rubuta wannan saboda haka ya kawo to kowa ne sai ya mance ga kanshi shi ma ya kawo ta kanshi sai ya gama eh, kwarai kuwa wannan bai tawaki ka ji a saboda haka sai wani karatu na gaba za mu biyo dukkan sahabban mu ga irin yadda suka yi rayuwa a littafi ma ba qur'ani ba za mu ga abin da su mutanen suka ce saboda haka anan za mu takaita dalilin akwai tafiya masu tafiya nesa irin su mara abubakar hambalawa gidan imani Allah murtala Sudani dogo miji Maryamu mai san zama da kai bi Allah wannan karin karama abin da su hambala suke in mun je can muna tashi sai su kwance su su ban mu mai tabugan hanya saboda haka kai ma Sudani yau ɗaya da ɗaya kwance ka za kai saboda haka yanzu sai batun tambayoyi masu tambayoyi suke cewa ne saboda haka akwai fili na tambayoyi da na mukabala na minti talatin ko awa ɗaya da muke badawa duk inda muke karatu saboda haka nan ma gashi an baku shi sadaka ga masu tambayoyi sun rubuto na takarda za mu ansa na takarda kuma masu na baki su shirya su ma za mu ba su dama su yi tambayi su duk tambayi da take da alaka da addini ko mai ma'ana ko mai ma'ana ka yi ta kawai